النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا Malam Muktar Abba ke jagorantar addu'ar Alkunut a babban masallacin Abuja don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen kashe-kashe musamman ma a arewacin Najeriya. Wannan ma da ya biyo bayan umarni ne daga jama'atu Nasarar Islam na yin addu'o'in. Tsohon ministan noma, kazalika kuma tsohon ministan tsaro Dr. Shatima Mustapha na kan gaba a addu'ar. Kin shekarar 1966, Shata ya yi waka. Akwai wakan da yake cewa ana son a taɓa mu yara, amma ana tsoron manyan mutane. A arewa kenan. To yanzu a tambayan da za a ni zan yi ina manyan suke. Suna nan ko ba su nan? In suna nan nokewa suka yi? ina samarin suke shin samarin sun butulcewa manyan ne manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru ko menene ke faruwa abin nan fa ba na borno da yobe da adama kadai ba ne abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa kawawa akwai magana dole mu samu ma kanmu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har wutan nan ta zo ta ci mu menene alkunut ita ce tambayar da na wa shugaban izala sheikh abdullahi balalau idan al'ummar musulmi suka samu kansu cikin wani hali sunnan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya nuna su yi addu'o'i su kaskantar da kai saboda haka kaskantar da kai da addu'a a cikin sallah shi ake cewa alkunut saboda haka mu a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bidiya wa iqamatu sunna da haka muka ba da umarni daga nan zuwa wata guda mu dukufa mu ta istighfari muna wannan alkunut muna karatun alkur'ani don nema wa wannan ƙasa mafita domin idan babu zaman lafiya sallah ma ba za ka iya yi ba cikin nutsuwa da haka muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya zaunar da najeriya lafiya sakamakon addu'o'i da ake kaga yadda abubuwa suke ta bayyana mun yi taro a lagos mun ce al'umma kowa ya dukufa ya ta addu'a waɗanda duk suke da hannu cikin kashe sheik albani allah ya bayyana mana su sakamakon addu'o'i da aka ci gaba da yi alhamdulillah ga shi hukuma ta sss sun tabbatar da cewa an kama wa'annan yara da suka yi wannan ta'asa muna yaba wa su jami'an sss dangane da wannan kokari na yunkuri da kira da muka yi kuma sun zakulo wa'annan sun cancanci a yaba musu sai dai kuma muna kira gare su abin da doka ya ce a ƙasa an samu masu laifi irin wannan a gurfanar da su gaban kotu a yi musu shari'a a ɗau matakin da ya kamata a ɗauka kuma a gano su ne ne a bayansu. Ba kasafai ake yin irin wannan addar ba in ka ɗebe ta ƙarƙarewa da ibada a dogayen nafilolin Ramadana. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.